Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa ta cikin labaran rana na yau Asabar 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 daidai da 4 ga watan Sha'aban hijira ta 1444 na Madina Shehu Hausawa zan gabatar da cikakkun labaran. A yau ne 'yan Najeriya sama da miliyan 93 ke fita rumfunan zaɓe a jihohi 36 da kuma Abuja. domin kada ƙuri'a ga wanda zai gaji shugaban ƙasa muhammadu buhari da ke kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na biyu a wannan shekara bayan kwashe shekaru takwas a kan karagar mulki 'yan takara sha takwas ne za su fafata domin neman shugabancin ƙasar nan kuma daga cikinsa akwai atiku abubakar mai shekaru saba'in da shida daga jam'iyyar pdp da bola ahmed tinubu mai shekaru saba'in na jam'iyyar apc da peter obi mai shekaru sittin da ɗaya na jam'iyyar labour sai kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nn NPP wanda su ne ke kan gaba wajen yiwuwar lashe zaben na yau. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce dokar da ake amfani da ita ta bayyana cewar wanda zai samu nasara sai ya samu ƙuri'u mafi yawa da kuma samun kashi 25 da yawan ƙuri'un da aka kada a kashi biyu bisa uku na jihohi 36 da ake da su da kuma Abuja. idan babu wani dan takarar da ya samu wannan adadi daga cikin mutane sha takwas da ke neman shugabancin hukumar zaɓe ta ce dole ne a je zagaye na biyu na zaɓe bayan kwanaki ashirin da 21 tsakanin 'yan takara guda biyu da suka fi yawan ƙuri'u a wannan zaben dai hukumar zaɓe ta gabatar da wasu sabbin na'urorin zamani da za ta yi amfani da su wajen gudanar da zaben da ake kira beavers waɗanda za su taimaka wajen inganta sahihancin zaben. da shugaban kasa muhammadu buhari ya kada kuri'arsa a mazabarsa da ke daura a jihar katsina da misalin karfe goma da minti biyar na safiyar yau shugaban wanda wa'adin mulkinsa na biyu na shekara takwas zai kare a ranar 29 ga watan mayun 2023 ya bukaci 'yan najeriya da su zaɓi ɗan takarar da suke so jim kaɗan bayan kaɗa ƙuri'ar tasa shugaba buhari ya yi jawabi ga manema labarai al'umma za su zaɓi wanda suke so daga kowace mazaɓa su zaɓi wanda suke so amma damfara irin ta da ba ta wa yanzu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a jawabinsa bayan ya kaɗa ƙuri'a a safiyar yau. sai dai a can jihar katsina rahotanni sun nuna cewa su ma 'yan gudun hijira na ci gaba da kaɗa ƙuri'unsu a sansanonin su na 'yan gudun hijira. to shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya kaɗa ƙuri'arsa mazaɓarsa ta ajiya da ke jihar adamawa rahotanni sun nuna cewa sai da aka tantance shi kamar sauran masu kaɗa ƙuri'a gabanin ya kaɗa tasa dan takarar shugaban ƙasar ya isa rumfar zaben tare da iyalansa kuma su duka sun yi zaɓe ne a wuri ɗaya ga kuma jawabinsa bayan da ya yi zaben alhamdulillah alheri da kuma nasara dama takara ina yi ne domin in tabbatar da demokradiyya ya zauna daram-daram a Najeriya. shi ma dan takarar shugaban kasa jam'iyyar apc mai mulki bola ahmad tinubu ya kada kuri'arsa a mazaɓarsa ta awolowo da ke jihar lagos da misalin karfe tara da rabi na safe ne dan takarar ya isa inda zai kada kuri'ar tasa tare da mai sa oloremi mitinibo ga kuma sa bayan yin zaben uh, any other I believe Nigeria will reward their hard work. sai dai rahotanni sun nuna cewa an samu jinkiri gabanin fara kada kuri'a a rumfar zaben ɗan takarar shugaban ƙasar inda daga baya zaben yakan kama a nan kano gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya kada kuri'arsa da misalin karfe 9 da minti 54 a garin ganduje cikin gari a akwati mai lamba 8 bayan tantance shi jim kaɗan bayan kada ƙuri'ar wakilinmu abba isa muhammad ya samu zarafin zantawa da shi ga kuma jawabinsa. malaman gudanar da wannan zaɓe suna aikin su kamar yadda ya kamata kuma jami'an tsaro ma suna aikin su hatta su ma masu zaben kowa yana yin abin da ya kamata ko da yake dai zaben ba yin sauri sosai amma dai mun tabbata akwai cikakken lokaci da za a iya kammalawa saboda haka ina ganin hukumar zaɓe gaskiya ta yi kokari sosai da sosai wajen shirya wannan zaɓe Eh, to ci gaba da aka samu shine amfani da na'urori domin a hana yin magudi a zabe kuma wannan dama shi ya fi muhimmanci wajen gudanar zabe ina jin inec ta ta samu nasara akan wannan kwarai gwamnan kano dr abdullahi umar gandoja kenan da ya yi bayani jim kaɗan bayan da ya kada ƙuri'arsa da safiyar yau jihar kano na da masu kada ƙuri'a fiye da miliyan biyar abinda ya sa jihar ta zama ta ɗaya daga cikin wuraren da 'yan takara suka fi kewayawa domin neman ƙuri'u wasu ma'aikatan wucin gadi na ƙaramar hukumar zaɓe a na hukumar zaɓe a unguwar ɗorayi da ke nan kano sun ce ba za su fara aikin tantance masu kada ƙuri'a ba har sai an biya su wasu alawus alawus din su ma'aikatan sun ce suna buƙatar a fara biyan su kuɗin alawus na horaswar da inec ta yi musu kafin su fara aiki a yayin zantawar wakilinmu umar abdullahi sheka da wasu ma'aikatan sun bayyana matsayar su kan aikin gaskiya ya tun jiya ne an kira mu a matsayin waɗanda za mu yi aiki mun zo mun kwana to akwai alawus da ake biya na training da na abinci sun fara biyan mutane sun dan biya tsirarin mutane suka ce kuɗi ya ƙare to kuma sun je sun daɗo kuɗin disam sun ce kuɗi ya ƙare tun je yanzu suna magana sai dai mu wuce mu tafi mu kuma mun ce ba za mu tafi aiki ba idan ba a biya mu ba domin cewa an ce duk wanda iya aiki za a bashi za a allowance ɗinsa a wajen to yanzu gashi kuma an ce an riga an gama harada kayayyaki domin zuwa a gudanar da wannan aikin zabe ku yanzu a wace matsaya ku eh yanzu a matsayar da muka tsaya a zo a ba mu sannan mu tafi don no work no pay mun zo mun kwana a wajen nan ko bacci ba mu yi ba muna tsaye a wajen nan yanzu mafi yawancin mu ma ko da tashi akai daga wajen election din nan ba su da kuɗin mota yanzu hakan nan ma ba mu karya ba tun karfe takwas ɗin jiya muke a wajen nan amma har kawo yanzu ba abin da muka sa a bakin mu ga aiki ana so mu shi isa muka ce ba za mu aiki ba sai an biya mu wannan shi ne wasu ma'aikatan wucin gadi kenan yayin da suke bayyana matsayarsu kan kin biyan su din ɗinsu na aikin zaɓe da hukumar inec ta yi kuma kan haka ne kai tsaye muke tare da wakilinmu umar abdullahi sheka da ke ɗauko rahoto kan yadda zaɓe ke kasancewa a ƙaramar hukumar gwale don jin halin da ake ciki umar mai sauraro yana tare da kai wani hali ake ciki a dorai inda ma'aikata suka ce ba za su yi aiki ba sai an biya su kuɗin su. to madina da masu sauraron ba daidai wannan lokaci ne yanzu an ke cewa an samu matsaya inda yanzu nan ke ba wuce awa ɗaya ba aka samu daidaito tsakanin amma dai wannan abin da suka ce an biya su ba a kai ga sun wannan matsaya an biya su ba sun fara aikin? Eh, sun fara aiki don dukkan ba su kai aikin sun fara aiki bayan wannan mazaɓa ko akwai wata mazaɓar da kuka ziyarta? gaskiya dai akwai mazaɓu akalla sun kai guda biyar da muka kewaya yanzu haka ma muna cikin mazaɓar goron dutse da take karamar hukuma ta ga shi, amma lafiya lo ana gudanar da zaɓe yadda ya kamata inda wani akwatin masu da an samu karin wasu akwatuna a kowane mazaɓu wani akwatin mai za ka zaki gaskira ma cikin mutane su domin kada kuri'a sun daidai su saurari mutane. to hakan baya nuna alamar cewa ba a fito zaben ba ne tunda har masu jami'ai na jiran masu kada ƙuri'a? to ga kinin dai kin san ga wasu layuka da za mu iya cewa fiye da an tuni shekara da shekaru dama akwai wa'annan akwatunan da ake gudanar da zaɓe a kansu yanzu haka zaki ga su akwai cunkoson mutane a ciki to wa'annan da ba a daɗe da su duk sabunta su ba aka fita da tuturu ya zama na babu mutane da tunda mutane ba mutane ba su yi rijista akan akwatin da yawa ba a wa'incan da suka yi rijistar dole kin ganin za su yi su layi. to shekara batun tsaro a guraren da kuka ziyarta. gaskiya dai duk guraren da muka ziyarta ne zan iya cewa guri ɗaya ne ne za mu iya cewa shi ma da tsaron da aka ɗan so a ɗan samu rikici a gurin. to amma shi ma komai ya daidaita ne mazaɓar iso kiranci wannan mazaɓa ita ce za mu iya cewa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar nnpp abba kabir yusuf da ke nan ce mazaɓarsa sannan kuma gwamnan jam'iyya na jam'iyya ta apc abdullahi abbas ima wannan ita ce mazaɓarsa to a nan ne aka ɗan su a samu dan wani. wato zuwan yan takarar shi ne ya samar da rikicin ko kuma wani abu ne daban. gaskiya dai to za mu iya cewa zuwan yan takarar ne ya da rikici a gurin. Na'am. To wakilin umar abdullahi sheka kenan da ya ɗauko rahoto kan yadda zaɓe ke kasancewa a ƙaramar hukumar gwale a nan kano to a can ƙaramar hukumar bunkura kuwa rashin zuwan kayan zaɓe a kan lokaci ya haifar da tsaiko na rashin fara kada ƙuri'a a kan lokaci rahotanni sun nuna cewa al'umma sun yi cirko-cirko suna jiran a kawo musu kayan aiki domin fara kada ƙuri'a to kai tsaye yanzu haka muna tare da wakilinmu abdulkadir halada kiyawa don jin halin da ake ciki yau mai sauraro yana tare da kai kai tsaye ta cikin labaran rana. Mai sauraro na tare da kai kai tsaye ta cikin labaran rana. Me ya haifar da tsaiko na fara kara ƙuri'a a wannan ƙaramar hukuma? Da alama akwai rashin kyawun network. Abdulkadir muna tare da kai. idan ya hali ya yi dai za mu kara tuntubar ka Abdulkadir da Kiyawa don jin halin da ake ciki. Labaran